أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa kaddarawarsa da ni'imarsa da ganin damansa bayan tafiyar mu na Ramadan da abubuwa da muka gabatar cikin watan Ramadan da karatun Alƙur'ani da muka yi da salloli duka muna roƙonsa ya amsa mana isa waɗannan ayyuka da muka yi ya karɓa za mu gansu a mizanin kyawawan ayyukan cikin ganin dama ya bar mu da rai da lafiya yau ga shi mun dawo da za mu ɗora daga karatuttukanmu da muka saba yi kafin tafiya hutu ramadan duk da cewa karatuttukanmu na dare yanayin doka har yanzu bai ba mu dama inda za mu ci gaba da su ba sai dai muna fatan allah ya ƙara sassauta mana waɗanda duk suke neman mu da fitina da sharri da makirci allah ka mu sanin su idan masu shiriwa ne allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka dirkake su ka daƙile kaidinsu ka hana su cimma nasara cikin munanan ƙabi'unsu da niyoyinsu Allah ka yi mana jagora cikin abin da za mu karanta idan ba mu manta ba ƙarshen babi da muka karanta a wannan littafi shi ne babu ma ja a kuhan wa nahwi babin da yake magana akan bokaye da zuwa wajensu da duk wani abu da duk wani mai surkulle don ya cimma wasu bukatunsa ta hanyar tsafi ta hanyar bokanci ta hanya dai munana wanda addinin musulunci ya hana kuma Allah cikin ikonsa ya kaddari waɗannan abubuwa za a yi su su faru su kuka gansu kamar da gaske don ya jarabta ka kai da mai yin duka da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari. laifuffuka ya kaddaro su ne kadaran kauniyan ƙaddara ta halitta ta a gansu a same su su yiwu ba yana nufin kuma annaha tusibu mardatillah suna dacewa da yaddar Allah da ganin damansa ba duk da ba abin da zai faru sai da yaddar Allah da ganin damansa amma kaddara akwai kauniya kadariya akwai kauniya shari'iyya akwai wanda zai faru kaddara ce a shari'ance ma'ana Allah na so ya tsara su yana son bawa ya yi su akwai kuma waɗanda ya tsara su laifi ne ya tsara su don ya jarabci bawan da ya ɗora masa aiki ya nisance su wannan shine cikakkiyar bauta kuma da cikakkiyar gwadawa da Allah ya halicce mu don ya gwada mu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ke na halice ku ne don in gwada ku in ga waye fi kyakkyawan aiki Bana waye zai sawa kansa himma wajen yin abin da Allah yake so sai kaga Allah ya taimake shi ya tabbatar da shi akai shine kuma ayar da muke yawan faɗa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subul duk wanda zai dage wajen ya ga yana so ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala to Allah zai datar da shi da hanyar da ta dace ya bauta wa Allah yanda ya kamata kuma inna Allah la ma'al Allah yana tare da masu kyautata to haka idan ka bauɗe kace ai Allah na nan in ya ga dama zai sa ni in hanya mai kyau in ya ga dama zai sa mu mummuna duk abin da ka ga nayi haka ya ga dama to wannan ka bauɗe domin ya baka hankali ya baka tunani ya ma bayanin kyawawa da munana yake to faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani zai samu aljanna wanda ya ga dama ya kafirce zai shi dauta shi yasa kuma da yake wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai bai yi shiru ba dan ka dauka kar ka dauka abun iri ɗaya ne da yin imanin da rashin sa ka dauka duk wanda kai daidai ne Allah ya ce faman sha'a ne wa man sha'a falyakfur sai ya ce inna a'tadna ne na nara duk wanda za su bauɗe su kauce wa tafarkin Allah to Allah ya tanadar musu wata irin wuta a haƙa bihin suratiquha ko ta ina tana kewaye da su ba yanda za a yi mutum ya tsira saboda haka wauta ne aƙida ce mummuna da za ka ce wai kai kana nan sai san da Allah ya ga dama an ya so da shiriya za ka shiri mai alibi ma la ya kulu hatta ya yahdini ba? kar mutum ya taba zama yana shirmansa in an yi magana ce in Allah ya so zan shiri to za ka shiri wani hoba sa ka nuna wa Allah kana so ka shiri annabawan Allah suna kokari su ga sun bi tafarkin Allah suna daga hannu su roki Allah ya shiryar da su domin shiriyar ta Allah ce shi yake ba da ita ga wanda ya gada ba Allahu yahdi man sha ila siratal mustaqim sai kaga wani mutum ga gidadanci ga akama da duniya da ya dolo ne na ƙarshe amma game da tsakaninsa da Allah za ka gani tsatse ne kintsatse ne ya san me Allah ya san me ya dace da Allah ya san abin da bai dace to saboda haka wannan babu mun karanta shi babin da yake nuna karka yadda ka je gun bokaye ko matsafa duk da za su iya maka abu ka ga yayi su ma rufa ido su juya maka ido ka ga abu kaza ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu zuwa gun ire-iren waɗannan sawa'un wani abun ka ne zai bata ko a maka sata ka je kana laliban a gano maka waye yi wannan aiki bayan baka gan shi ba baka san waye yin ba to matukar mutum ya je ya yi ire-iren waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallarsa ta kwana arba'in ba za a karba ba Allah ya kare mu ko mun yi bayanin yanayi nau'uka na zuwa gun matsafa wani yana zuwa gunsu don ya gaskata abubuwan da suke faɗa masa ya aiki da su wannan haramun ne shirka ne wani yana zuwa don ya gaskata su ko da bai yi aiki da shi ba shi ma malamai suka ce kafirci in har za su faɗa abin ka yadda ka yadda cewa abin nan yana yiwuwa haka su mai da buri mutum su mai da mutum buri su mai da wannan ƙasa shinkafa su mai da shinkafa ƙasa kuma ka yadda abin haka yake to daidai yake da wancan na farkon shi bambancinsu ka aikata abin da suka gaya maka wannan kuma ka ji ka gaskata amma dai ka tafi baka yi amfani da shi ba akwai wanda zai je dan ya gwada su to wannan malamai suka ce in ba ka da ƙarfin ilimi to kar ma ka je don gwada matsa don zai iya rikitar da kai kai ma daga baya ka dilmiya shi yasa manya-manyan laifufuka za ka ji idan Allah zai yi hani game da su zai ce fajitanibu ku nisance su domin mai domin rabatsu ko da don ka gane gaskiya ne hatsari ne babba yana iya kai ka ga halaka ka je shirya sai ka taɓi malamai suka ce in ba mutum yana da ƙarfin ilimi da zai iya jayayya ya kunyata wannan matsafin a bisa tsafe-tsafensa da yake nuna wa mutane ba to ba amfanin zuwa domin a yin hakan sai kuma mutum ya fada cikin wani yanayi mummuna Allah ya kare mu mun karanta hadisi na ƙarshe a wannan babi da yake nuna mana cewa annabi ya ce baya tare da mu wanda zai yi camfi ko a masa camfi din camfi shine a sa maka wani tunani ko wata aƙida wacce take nuna maka la'alla a yiwuwar wannan abin akwai alkhairi ko rashinsa a da can ana amfani ne da tsuntsaye galibi a cewa mutum ya je inda makwancin tsuntsaye suke da sassafe kan su tashi ya jefe su da dutse idan sun tashi ya tsaya ya kalla ina suka nufa in sun yi gabas to akwai alkhairi a abubuwan da ya sa a gaba idan kuma sun yi yamma to babu alkhairi ko a baka wani abu karata ya a jiki ko a gida ko a abun hawa ko a shago da makamancin irin wannan ko kuma mutumin da ya yi tsafi ko aka mata auta kan hana auta ko hinala au sahara au suhira la ko ya yi tsafi ko a mata to duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai raɓar irin waɗannan abubuwa kuma ya yadda da su ya yi aiki da su ya kafircewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma mutane da yawa suna fadawa cikin irin wannan hatsarin ba sa tashi fadawa cikin shirka sai idan abin duniya ya zo musu da yana talaucinsa bai damu da ya je a masa wani abu da zai tsare shi daga mutane ba a zai tsare masa dukiya a zai tsare masa kaza kaza zai kawo masa nasara a harkokinsa ba har sai in ya so mata da kai da wasu makudan miliyoyi to a lokacin kuma mai kun ya ƙara dogaro ga Allah ya yadda Allah ya ce wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu ya yadda cewa Allah maɗaukacin sarki ya wadatar masa kan komai ko da shi ko babu a lokacin zai rude kuma a ce masa ga malam wani a ce masa ga malam wani a ce masa ga malam wani to saboda haka mu yi kokari mu ga cewa mun kiyaye ire-iren waɗannan mutum yana ganin su kamar ba komai ba kuma a yi masa ƙarya da cewa malam ne don yanzu ba a cewa bokaye bokaye ina ce malamai a ina da wani malami aikinsa kamar yankan wuka kamar ma ya fi Allah kenan fa tunda Allah kana iya roƙonsa kuma yana da ikon ya maka a take amma sai ka gabe ma ba to shi wancan da ake kamar yankan wuka ma'ana duk abin da ya yi fa baya tashi dole haka zai faru kaga ko anan ma mutum ya san ya bauɗewa hanya a ce yau ga wani bawan Allah zai iya yin abu fiye da Allah Allah ta tsare mana imanin to za ka ga mutane da yawa sun fata cikin irin wannan hatsari na bokanci ko zuwa gun masu amfani da taurari ko duba na zane a ƙasa in mun karanta abubuwa makamancin wannan kafin azumi to babin ya ƙare wanda a cikinsa ya ce akwai matsaloli guda bakwai na farko ya ce layin canyin tasdiƙul kahin ma'al imani bil ƙur'an ba ya yiwa a ce waɗannan abu biyu sun haɗu a zuciyar mumini gaskata boka da imani da ayoyin alƙur'ani ba sa haɗuwa dole ɗaya ya kau da ɗaya kamar suna da bid'a ne ba sa zama majalisi guda kishiyoyin juna ne kamar yadda muka sani a duniyance mutum bai zuba wuta da ruwa a buɗe ya ɗauka ya ce sun yi masa amfani dole sai ɗaya ya karya ɗaya gwargwadon ƙarfinsa in yau wuta na da ƙarfi to tana iya murkushe ruwan a neme shi a rasa kamar yadda in ruwa na da ƙarfi a kan wuta ana iya neman ta a rasa amma a same su duka ba zai yi ba to haka imani da bokanci da kuma imani da alkur'ani to sai kaga kana ta karanta alkur'ani ba zai yi amfani ba saboda ne saboda wancan abun ya danne shi in kuma bokancinka yana da sassauci sai ka ga karatun ka ya murkushe shi amma su haɗu guda biyu a zuciya guda ba zai yi ba at-tasrihu bi annahu kufr Allah ya fito fili ya gaya mana cewa bokanci da zuwa gun bokancin kafirci ne wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman Allah ce wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru don me yu'allimuna an-nas sun kafirta saboda suna koya wa mutane tsafi saboda haka kai ma da kaje ka koya kake ganin abu ne mai kyau ka aikata kafirci da annabi sallallahu alaihi wasallama zai lissafa manyan laifuffuka da ya kamata a nisanta yake bu sab'al mubiqat ku fani zanci manya manyan laifuffuka masu nutsar da mutane a wuta guda bakwai to a cikin su akwai sihiri Allah ya kare mu zikiru man tukuhina la an faɗi mana hukuncin wanda ya je aka masa tsafi. shi bai iya ba bai baya yi bai iya ba bai da haɗe-haɗen da zai yi amma an kai shi an masa kuma ya yadda haka kuma wanda aka masa camfi haka wanda aka masa tsafi duk waɗannan sun gamsu sun yadda sun haɗa kafirci wa zikiru man ta'allama abajad wasu lissafe-lissafai da masu amfani da taurari suke amfani da shi sannan zikirul farko bainal kahin wal arraf mun yi bayani akan kahin waye boka waye kuma arraf wanda yake bayyana abubuwan da suka bata ta wasu hanyoyi daban-daban shi ko kahin zai gaya maka abin da yake gaibu zai faru da kai gobe ko jibi yace maka gobe abu kaza zai faru da kai ko gobe za a yi kaza da kaza ko gobe su wani za su zo ko wasu abubuwa makamancin wannan kuma ka ga goben ta yi su ɗin ya faru abin da ya ce zai faru ya faru to Allah ne ya gwada ka kai da shi duka domin ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah la ya'lamul ghaiba man fi samawati wal ard illa Allah duk abin da ya buya maka duk wata halitta da ke sama da ƙasa bata isa ta gano maka shi ba sai Allah to Allah ka samu dace bayan wannan babu ya ƙare gaba ɗaya sai mala yace babu ma ja'a fil mushra. an nushratu shine warware tsafi warware tsafi a maka tsafi a zo a warware maka shi to galibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa akan wannan ɗabi'a akwai mutanen da aikin su kenan idan an ma tsafi za su warware maka shi to sai zamanto irin wannan ɗin da annabi ya zo ya same su suna yi suna yi ne ta hanya irin ta matsafa su ma tamkar matsafan ne a yi tsafi su yi wani tsafin da zai warware shi to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi domin duk tafiyar su daya kenan ba a bata abu kuma a zo a gyara shi da lalacewa kamar yanda mutum bai yin bai ɗebo fitsari ya ce zai alula da shi duk yawansa duk kasancewarsa ruwa ba a ɗauke najasa da najasa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo mana da hanyoyi na shari'a na addu'o'i da karanta alƙur'ani da ayoyin tsari wanda ake ce musu a ruƙiya a yanzu kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar ruƙiya wajen ɗauke cututtuka da kuma tsafi kuma ruƙiya ba lallai sai tsafi ba duk wani abu da zai cutar da kai musulunci ya yadda a yi maka addu'a imma a tofa maka a wajen a jikinka ko a tofa a ruwa ka sha ka shafa da makamancin wannan zai iya magance sihiri da ikon Allah kana iya yi so ɗaya da yi ba ma'ana kai ba ma abokin yi so ɗayan ya yiwu ba ne kamar addu'a ce akwai wanda yanzu zai yi abu ya yi akwai wanda zai yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba kafin abu ya yi kamar karatu ne a aji in an ba ku karatu yanzu an ce kowa ya haddace wani tun ba a je gida ba ya haddace tun a makarantar tun a ajin wani kuma a hanya kan ya zo gida wani sai ya zo gidan wani sai ya yi kwanaki wani sai ana gobe ma sati ya zago za a karɓi hadda sai ka ga ya nace a daren Allah ya zaunar masa da su amma dukkansu su washe gari in sun je gaban malami a babin wasiki kowa ya iya amma dai ba mataki ɗaya ba to haka dukkan nau'ukan ibada haka dukkan nau'ukan addu'o'i suke to haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada mu rika fidda tsammani la tai asu min rahmatillah la taqnaqu duka dai karka fidda tsammani kana gaya wa Allah abu da yiwu baka ce kai ni nayi nayi ba wani labari na daina yi daga nan Allah zai juya maka baya akwai bayin da Allah yake so su matso shi su matso shi don ya ninka musu ya tara musu ta goma shin gobe kiyama sai su ta yi a duniyan babu rizon ba sa gani ashe yana can a tare akwai wanda kuma zai yi roƙe wani abu Allah ya fi mu sanin abin da zai zama wani alkhairi yanzu nan da wani za a ce masa ga wani lokaci na amsan addu'a me za ka yi in ka samu dake da wannan lokacin wallahi sai ka samu mutum casa'in da tara kowa duniya zai ne ce maka kuɗi kuɗi kuɗi in an samu kuɗi shi kenan alhali ko kuɗi ba shi kenan ba kuɗi wata sabuwar jarabawa ce ka zauna da masu kuɗi ka gani za ka tausaya musu wallahi bacci wannan da kake samu ka yi cikin nutsuwa ka kwanta ka tashi ka tashi cikin nutsuwa ka yi harkokinka wallahi su ya gagare su wannan bacci sai ka ga sai an sha ƙwayoyi sai an bi wannan dabarar an bi wannan domin da ya zauna lissafin kuɗin yake nawa zai shigo nawa zai fita yaya zai kai asara ya kaza ya kaza amma kai Allah ya maka ni'imar da zaka zo kwanta kai baccin ka salin alim ka tashi amma baka gane ni'ima ce to akwai wanda zai roƙi Allah subhanahu wataala shi kudi ya roƙa a ga cewa an bashi kudin zai hallaka shi sai ya ajiye masa gafara da rahama masu yawa gobe kiyama shi da kansa yawan kiyama an ji annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gani zai ce ina ma tu bukatunsa an ajiye masa sai yau saboda haka mishira kala biyu ce akwai ta aljanu da shaidanu wanda mutum zai yi amfani da su akwai kuma ta'addu'o'i da azkar da tilawatul qur'an da makamancin wannan to insha Allah ta'ala wannan shine zai zama farkon darasin mu bayan dawowar mu insha Allah za mu shiga da dangadan sati mai zuwa babu bushra babin ɗauke tsafi magance tsafi Allah maɗaukakin sarki ka raba mu da matsafa da azzaluman bayi da suke shiga tsakanin bayi da ubangijinsu subhanahu wata'ala Allah muna roƙonka masharanta da suke cutar da bayinka da irin waɗannan munanan ayyuka Allah in masu shiriwa ne ka shirye su in ba masu shirewa ba ne Allah ka yi mana maganin su Allah ka dirkake su Allah ka hana su cimma bukatunsu Allah muna ka duk wanda ya jarabtu da irin wannan bala'i Allah ka kawo masa ɗauki Allah ka yaye masa Allah ka sanya shi ya zamanto cikin bayinka masu juriya da jarabawa da Allah ya gwada su da shi da muka faɗa mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana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 Thank you.